da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni daula salim A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya a yau ma 28 ga watan Fabrairun shekarar 2019 magana kenan. so samu ni dai bukata na in ji na sa earpiece din nan ina jin kowane irin sauti da ke ji ban san na ji wani motsi bayan abin da nake ji. gagara a ranar 14 ga wannan watan ne hukumar majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗi cewa sama da mutane biliyan ɗaya daga shekaru 12 zuwa 35 suna cikin haɗarin kurmancewa saboda yawan sauraron kiɗe-kiɗe masu ƙaran gaske bayan haka hukumar lafiya ta duniya da ƙungiyar ma'aikatan sadarwa ta ƙasa da ƙasa suna shirin ƙaddamar da wani ƙudiri kan wayoyin zamani da sauran na'urori da ake sauraron kiɗe-kiɗe domin samar da hanya mafi kyau wajen sauraron kiɗa. Don haka ne yau za mu tattauna domin mu wayar wa jama'a kai akan wannan lamarin za mu gayyato likita da zai yi mana ƙarin haske sannan wakiliyar sashen Hausa daga Abuja Hawa Umar ma ta tuntuɓi jama'a akan hakan. ku kanku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar mu ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus. yanzu kuma bari mu fara ji da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin ko kun san illolin da ke tattare da sauraron kiɗe-kiɗe masu ƙaran gaske a kunnuwanku ga kuma yadda kuka amsa mana. to haka yake zara ga umar adamu katakon yadda ya ansa mana yake cewa amfani da iyafis da wasu ke yi yana da matukar illa ga lafiyar kunnen biladama don haka ai hattara sai aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori. inda suka ce assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah hakika mun san hakan na iya kawo illa ga kunnen mutum kuma ban bita da ku mun gaza ban da ku mun baza ga zomo. <laughs> to haka ne kan goma ku saurara likita na nan tafi mm. sai ibrahim salisu ɗan kaduna inda yake cewa eh to hakika yau da gobe ne kan bani da wata masaniya akan wannan matsalar to amma mun ji likitoci suna cewa yawan sauraron waƙoƙi yana kawo matsalar kunnuwa sai muttaka mtk shawu ta kai daga jihar kano inda ya ce tabbas sauraron kaɗe-kaɗe na da matuƙar illa la'akari yadda shi kunni akwai adadin yawan ƙarfin sautin da yake wanda idan ya yi yawa matsala ne to sai adamu muhammad mai nasara tare da tahir m tahir jan blue inda suka ce yau da gobe ikon allah don Allah ku tambayan mana likita waishin da gaske ne yawaitar sauraron kiɗe-kiɗe ta hanyar saka yafi zai iya sa mutum ya daina ji kwata-kwata kwarai da gaske kam don haka ne yau za mu tattauna a kai. Sai bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce salam yau da gobe. maganar gaskiya mukan mazauna karkara sauraron kiɗe-kiɗe a kunnuwanmu ya zama hantsi leƙa gidan kowa wani sabon ma har da sanya airfis a kunnuwanmu. To sai Jamila Ado Salati goma ga annabi Rijau inda take cewa tabbas mu mun san illolin da sauraron kiɗe-kiɗe ke haifarwa a kunnuwan biladama domin yanzu haka muna da wata 'yar uwa da ta zama bibiya saboda yawan sauraron kiɗe-kiɗen da take yi. To Allah ya kyauta. Amin. Sai sako daga Yahuza mai Arsenal ya ɗagungume. gungume. Allah ya sa na faɗa daidai inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni dai kawai zan kasance da akwatin rediyon mu domin yadda rediyon ku domin yadda masana za su yi mana fashin baki. To sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa eh mun ji an ce hakan na da illa sosai domin yana rage karfin jin mutum amma dai domin jin yadda abun yake dalla-dalla za mu kasance tare da ku kamar yadda aka saba. Sai Sani Dahiru inda ya ce gaskiya ni dai kam ina iya awa uku ko biyu da abin sauraron sauti a kunnuwana kuma saboda Allah mafi yawan lokuta sai na ƙure shi amma dai zan kasance tare da ku don jin mai hakan yake haddasawa. To mun gode ku ci gaba da an samu tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. wakiliyar sashen hausa daga abuja hawa umar ta tuntuɓi jama'a akan ko sun san illolin amfani da airpiece wajen sauraron kiɗe-kiɗe Shin kina amfani da earpiece wajen sauraron waka? Sunana Khadija Yakubu Ajiya. Gaskiya ina amfani da earpiece wajen sauraron waka. So samu ni dai bukata na in ji na sa earpiece din nan ina jin ko wani irin sauti nake ji ban san na ji wani motsi bayan abin da nake ji. Duk da dai cewa abokanai likitoci suna gaya min cewa babu kyau amma gaskiya duk da haka ban damu ba. In dai bukata na zai biya in ji gaba ɗaya kunni na ya dashe ina jin wannan sautin da ina jin daɗi. Gaskiya ah, ban damu da hakan ba. kikan ji wani abu daga baya ko kuma idan kin cire kunnen ki lafiya kalau kisan Allah wani lokaci idan na sa earpiece din nan har bacci nake da shi sai washe gari mai yiwa mai wani ya cire ma ko kuma in tashi in cire da kaina gaskiya ban taba jin wani wani abu daban ba daidai da idan na saba ji haka nake ji kusan wani lokuta ma idan ban ma saka shi ba bana jin daɗi saboda ni a wajena ina ganin yana dauke min kewa ko kuma tunanin wani abu sai ga gaba ɗaya tunani na ya koma kan abin da nake ji to shi yasa gaskiya bana ma tunanin zai kamo wani illa duk da dai an gaya mu. Sunana Shamsiya Bara Ahmed. Eh ina amfani da Airpods gudun sauraren sauti. To gaskiya ba na sa shi da ƙara sosai. Ina sawa a daidai volume in ba zai yi yawa ba sosai kuma ba zai yi kaɗan ba. Me dalilin ki na rashin sa shi da ƙara? Na san da cewa yana kawo matsala idan aka sa shi da ƙara sosai a kunnen ɗan adam. To ko ma ba don haka ba gaskiya ni ba na son kara sosai. Sunana Umar Kulsum Abdulkadir. Eh ina amfani da Efis sosai ma. Ina sa shi da kara sosai ma saboda ina fahimtar abin da ake faɗa. To kin san cewa yin hakan yakan kawo illa ga kunnen dan adam? A'a gaskiya ban sani ba. Bayan kin gama jin sautin kikan ji ki ya miki ko dum ko kuma bayan da kika saba ba? Eh gaskiya ina ji kuma yawanci aka yi magana lokacin da na gama amfani da shi ban cika jin magana sosai ba. Okay, uh, sunana Abdullahi Ajiya. Shin kana amfani da earpiece wajen sauraron sauti? Eh, kwarai da gaske amma ba kowane lokaci haka ba gaskiya ni ba mutum ne wanda ba na son hayaniya da yawa a rayuwa na to mafi yawa lokaci duk lokacin zan yi amfani da earpiece na kan daidai kwatanta yadda sautin nake ganin ba zai dame ni ba kuma zan saurari abin da nake son saurara da earpiece din yin amfani da earpiece idan aka sa shi da kara sosai yakan kawo illa ga kunnen dan adam a kwarai da gaske idan kika duba ma ko a lokacin da mutum yake makaranta akwai wayansu darasi da mutum ya ɗauka lokacin biology wanda aka zo aka magana kan kunni akwai wato sasai na kunni wanda idan mutum bai yi la'akari ko hankali ba akwai abubuwan da yakan damejin kunne ɗaya daga ciki kuma na ga ƙara mai yawa yana ɗaya daga cikin abin da zai ya kawo illa da ina ke kira eardrum a turance kenan to inga idan mutum ya san wa'in abubuwan to inga sai shi ma ya nemi hanyar yadda zai kiyaye saboda kare kawo illa ga kunninsa. sunana yusuf abubakar kurna eh gaskiya ni ban cika amfani da airpiece wajen sauraren sauti saboda in na sashi ma wani lokacin na kan ji yana damun kunne na haka sai in ji kamar kunne na yana mun ciwo to ni ban fiye son amfani da shi ba. to ka taba ji an ce amfani da shi ma idan aka sa sautin da karfi yakan kawo matsala ga kunnen dan adam. eh na taba jin haka dan likitoci ma sukan yawan yin kira akan cewa bai kamata mutum ya dinga sa airpiece a kunnen shi ba kuma ya kure shi yana iya bawa kunnensa matsala za ki ga wasu makan wani yana kan abun hawa kamar da suke amfani da mashin haka za ki ga sun hau kan mashin kuma sun sa earpiece sun kure wannan yakan iya kusin accident ba saboda wani zai zo da mota a bayan ka yana ma hun ba ka ji ba in wani abu ya zo ya faru zai iya zuwa ya bige ka ba tare da ka sani ba sunana Khadija Sani Lere eh ina amfani da earpiece wurin jin waka kuma ina sa shi da ƙara. Eh tabbas na san yana kawo illa ga kunnen ɗan adam amma da yake ina son in ji ƙaran sisa sai nake barin shi a haka Sunana Abdullahi Modu sosai ina amfani da shi tun da Juma'a ina ga ina kusan kai tun ina nan a shekara bakwai ko shekara takwas ina amfani da shi kuma har yanzu ina amfani da shi. To ina ji da amma dai ni kan har yau har gobe ina amfani da shi kuma ban taɓa samun matsala ba. Komai ina ji shi daidai da nake irin kamar ka abin da ake ce factory reset haka kunne na take inda inda Allah ya fi da ita haka kuma nake ji ba abun da ya rage ba abun da ta kara sunana ruwan Musa Gawo eto eh an sha masu likitoci sun sha faɗa cewa akwai illoli da dama musamman ma an ce akwai wasu abubuwan da ke bata kunnen ko eardrum ake cewa sannan kuma aiki na yanayin aiki na dole ne amfani da earpiece kuma ko da yake earpiece din ba wai ina to ina sa volume gaba daya a kunni na in toshe kunni na bane ba amma aiki na ya zama dole ne amfani da earpiece kuma ba kullum bane sai lokacin da nake aiki eh sun ce in daina amfani da shi da yawa kuma in yi amfani da shi kar in wuce kamar minti talatin in cire shi kuma in huta in ci gaba da aiki kamar yanayin aiki na wani sa'in nakan yi awa takwas ina aiki a jere ba ba tsayuwa so sukan ce in na minti talatin in huta kamar minti goma ko zuwa minti sha biyar in ci gaba da aiki na ko kuma in samu irin earpiece dai da kamar irin wayannan manya-manyan earpiece to irin wannan kamar na samu irin manya-manyan na su ne kawai ba za su samu matsala har ga cikin na ba amma suka ce ko ma wannan din ma akwai wani iska da ke cikin wayannan da yake shiga cikin cikin kunni kaman gari gari suna hitowa suna fada cikin kunni kuma wannan shi ma an ce yana toshe ga eardrum ɗin kunnen mutum sunana abba tafida Ai, eh, gaskiya ina amfani da airpiece wato abun kunne wajen jin waka da kiɗa saboda kun san shi sauti mutum yana jin sauti yana shiga wani yanayi na nishadi kuma bana son wani abin da zai damu rayuwa ta lokacin da nake jin wakan nan na fi son na samu nutsuwa ya zamto waka kaɗai nake ji dukkanin wani abin da yake gefe na bana son ya zamto ina sauraron wannan abin saboda waka tana samun nutsuwa ko da cikin bacin rai nake in na tushe na da airface ina jin waka sai ga a hankali hankali ina samun nutsuwa ina samun nutsuwa har duk bakin ciki na ya kauce e kawai ni ina kure sauti ne ma ba dan wai na san yana da illa ba ko bashi da illa kawai dai ina kurewa ne saboda kawai ni hakan ina yi ne saboda bana son wani abu daga gefe da zai zo ya dame ni ko kuma bana son wani kowane irin sauti da ba na waka ta ba ya shigo min cikin wakar da nake shi yasa kuma lokacin na fi ganiya na kure sautin abin yanda kawai ba zan ji komai ba sai waka nan da nake ji sunana Ibrahim Abubakar Mu'azzam dan Fulani ina amfani da earpiece ne ta wajen abubuwa kamar guda biyu na farko ina jin ina sa iyafis ne saboda in ji waka idan misali ina son in gane wakan nan tana da daɗi ko bata da shi to ina sa iyafis in kura bolin saboda in ji ta ta mini ina wani tenshin ma ya dame ni ina na sa iyafis a kunne na hankali na kwance Attention din yana tafiya. Sa'annan kuma idan ina kallon fim, ina son in ji kamar bindiga yana ta Kunne in ji kaina yana ɗaukan abun ina jifa kamar da gaske ake yi. Wannan shi yasa abun da ya sa nake sa fi a kunne amma ni ban damu da a'a ko zai bata min kunne ba gaskiya ba ma taɓa wannan tunanin ba saboda kawai aini na san tunda bature ya iyafis to ya san akwai amfanin shi sannan kuma tunda a jikin shi bai nuna mana cewa a'a ga yadda za ka yi kai amfani da shi ba kawai dai ka saye shi ka sa shi a jikin abun da za ka ji kiɗan ka ka sa shi babu wani ruwansa to kawai gaskiya ni da haka nake amfani da iyafis saboda yanzu daɗin rayuwata. Suna na Farida. amfani da airpiece dai ni dai a guri na ina jin daɗin amfani da airpiece saboda in dai zan yi karatu in bana jin waka da airpiece karatun ba ta min daɗi amma akwai illa in dai ana amfani da airpiece dai da yawa in an sa volume ɗin yayi yawa tana sa ciwon kunne suna Nasan Abdullahi ina amfani da APC ne a da kuma sau da yawa in zan yi amfani da shi idan ko cikin jama'a ka ina wuri bullun din da bullun din daidai ga saboda ba na so kamar ina amfani da shi ya zama na a ci ina jin murya jama'a kuma daga baya kuma da na gane sa kullocin idan na gama jin waka idan na cire ina jin irin kamar kunne yana na mun ciwo daga ya mana kula ma irin yana fito mun da kuri ka a kunne. na salmanu a da ina amfani da apis duk da dai na san illar shi amma daga baya sai na daina a dalilin da ya sa na daina na kai ziyara ne asibitin kunne da ke malam aminu kano inda sai muka na haɗu da wani likita sai yake nuna mun masu matsalar ciwon kunne har aka ban labarin ta ya fara shine to sai ya bani shawara amma daga nan lokacin na daina na zainab ina amfani da airpiece wurin jin kiɗa duk da dai ina ciwon kunne amma ni bana jin daɗi idan zan yi kallo ko zan ji waka sai na saka yafi saboda bana son hayaniyan mutane na san yana da illa tun da yana kashe mutane kunne saboda a lokaci idan na cire na kan ji kunne na kamar na ci gaba da jin ƙara abun nan da yake kunne na sunana faruk ahmad kina amfani da yafis amma ba sosai ba saboda in na saka shi kaina ne yake mun ciwo da aka ci ban fi amfani da shi ba amma zan yi amfani da shi ba na sa sautin sosai Suna na aisha sulaiman ina amfani da earpiece amma ba sosai ba saboda na san yana da matsala idan aka sa shi a kunne ya ɗauki lokaci yana ba da matsala na jamila ashiru ina yin amfani da earpiece kullum but amma bana kura volume ina sa volume ɗin rabi kuma bana wuce awa takwas na amfani da shi saboda na san matsalar shi idan aka kura volume yana ba da matsala a kunne idan aka sa rabi awoyin da zaka yi amfani da shi ba tare da ya baka matsala ba yana karuwa to shi yasa ba na kura volume amma kullum ina amfani da airpiece wajen jin waka da kallo da wasu abubuwa To Zara. Kai tsaye muna tawa. Okay. Um, a ina jin ba a samu Allah shi ba tukuna. Um, kin san yadda na'urar take. To ina jin bari mu ci gaba da karanto sakonnin mutane kamun mu samu likita ba. Gaskiya ne. Mm. So sakonmu na daga Lawal S Zauzau jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. shi ma ya ce hakika ni ma ma'abocin sauraron sauti ne sosai gashi kuma ni ban san illar da ke tattare da hakan ba. To sai Iliya Adamu inda yake cewa salam yau da gobe wannan yana da illa kwarai gaske musamman masu bude balum kwarai saboda haka sai a yi hattara. To ga shi nan fara samun kira daga Yobe kuma ba mu ma samu likitan ba. Wake magana daga Yobe. Kina magana Hussein dan wata karasuwa na. To Malam Husaini barka da shigowa wannan fili namu. Ga shi har yanzu dai ba mu samu mun samu likita ba. To ban san ko kai ma kana da wani eh, gudunmuwa da zaka bada ba akan illolin jin kiɗe-kiɗe a eh, kunnuwa. Mm. da nema aiki na ne amma saboda wata matsalar na ke fuskanta shi sa na son tambayi likita wa dalilin da ya sa wani matsalar sa kan haɗu da su mm. ni ke son tambayi likita ne na fuskanta irin wannan matsalolin kwarai da gaske to har yanzu dai na'ura ta mana halinta ba mu samu likita ba ko za ka ɗan ƙara kira eh. mm. mm, tun da kana sauraron mu kai tsaye za ka ji idan mun lalubo likitan sai ka kira ka yi tambaya gare shi to gashi nan mun samu mun lalubo likita to ba kai tsaye bar dakta barka da shigowa ko za ka gabatar da kanka yau to barkan mu dai sunana Abdulaziz Tijjani Bako daga birnin Indianapolis a Indiana To barka da shigowa yau muna magana ne kwana-kwanan na akwai wani rahotanni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na cewa sama da mutane biliyan suna fuskantar hatsari na kurmancewa. To saboda haka ne muka ce bari mu tattauna mu ji menene illolin da ke tattare da hakan. eto eh eh, ana magana ne akan illolin da take da illolin kamar na eh, amfani da headphone da sauransu da kuma kamar kiɗa mai karfi. Mm-hmm. so uh, shi dai gaskiya kamar idan muna so mu fahimci yadda irin waɗannan abubuwan za su iya janyo mana illa za mu ya kamata a ce mun fahimci yadda kunne yake aiki kunne yana aiki ne yana da ɓangarori guda uku na fauna waje da na tsakiya da na uh, can ciki na tsakiyar shi zan fi bayani a kai saboda a tsakiyar akwai wani abu da yake kamar tantani kaman ganga haka wanda idan sauti ya je shi yake tabawa idan ya taba kuma sai shi kuma ya taba wasu yan kasusuwa guda uku ana kiran somalia's malleus da je can kuma can cikin kunne akwai wasu yan halittu waɗanda suke kaman gashi su mm. suke ɗaukan sakon sauti sai su tura shi can cikin kwakwalwa sai a ji abin da ake so a ji To illa ta farko da ake samu daga sa amfani da yawan amfani da kamar headphone musamman irin wanda yake shiga can cikin kunne din nan shine misali akwai datti kura da sauransu wanda suke a jikin abin mutum kuma bai goge su misali da irin kamar su spread ba da sauransu mm. in ya saka za su iya janyo masa cuta a wannan hanyar wannan din to ita kanta wannan ciwon kunne daga farko zai iya janyo misali wajen ya toshe mutum ya kiji ko kuma ita kanta gangan nan da air drum ta fashe. Mm. wannan shine mafi sauki saboda misali watakila za a iya gyaggyara misali idan kaman abu ne toshe za a iya gyara shi da sauransu amma babban illar da ake samu kuma ta wani bangaren shine kasancewar cewa za a iya samun ah, shi waɗannan karar da take yawa idan karar da ta fito daga cikin shi headphone ɗin ta yi yawa sosai kuma mutum ya zauna yana saurari a tsawon lokaci mai yawa sosai hmm. sai ya kasance su waɗannan kwayoyin da nake magana masu kama da gashi-gashi kananu-kananu sai ya kasance sun samu matsala sun lalace idan kuma suka lalace babu yadda za a iya gyara su yawanci permanent damage ne so shi yasa yake da kyau misali idan mutum zai saurari kiɗa akan so kamar yadda kungiyar uh, nhs ta ingila hmm. ta bayar da wannan shine ya kamata a ce mutum kada ya saurari mai eh, saurari amfani da shi headphone a lokaci mai tsayi. Hmm. Ko za a gane cewa karar ta yi yawa na farko idan baka jin maganar mutane. In baka jin maganar mutane to karar ta yi yawa. Idan kuma sai kai magana da karfi sannan za a iya jin kake idan ka tashi magana da mutane akwai headphone a kunnen ka sai kai magana da karfi to shi ma alamu ne na karar yayi yawa. an yi recommending ya kasance misali idan abu ne ka kai volume din ya zama rabi kada ya wuce rabi idan ya wuce rabi matsala ne sannan kuma koma a yaya yake ba a so ka ringa sauraron misali music ko na abu har ya wuce tsawon awa daya kamata ya ce duk bayan awa daya ka cire ka dan huta na minti biyar minti goma sannan sai ka dawo idan ka dawo to ka amma idan ya kasance constantly tsawon lokaci kana sauraron wannan abin za su iya wannan abubuwan illa wanda kuma daga baya dole sai mutum dai an samu hanyoyin magance matsalar wanda yake kuma mutum da ya samu jin ba. Mm. To dakta wani irin alamomi ne masu wanda suke fuskanta suke yawan jin kiɗe-kiɗen za su gane mm. cewa su ya fara samun matsala akwai alamomi da ya kamata su sani? Eh, kwarai da gaske akwai alamomi da mutum zai gane cewa kunnen shi ya fara samun matsala. Mm. Na farko zaka ji misali daga farko zaka ji baka jin magana ta mutane sosai idan an yi magana sai an yi magana da karfi sannan za ka gane cewa ana yin sannan za ka gane me abin ne mutane suke faɗa ko kuma misali za ka dinga yawan tambaya misali an yi maka magana kuma sai ka tambaya ka ce me ma ka ce to kin shi ma wannan alamu ne na cewa wannan na mutum ya fara samun matsala na kunne ko kuma ka ji kunnen ka yana yin wani dum ko kuma wani tsi a lokaci lokaci zuwa lokaci da wannan shi ma alamu ne na kunnen mutum ya samu matsala ah, akwai kuma misali ciwon kunnen da na faɗa misali kana sauraro kana yawan ka saurara bayan wani lokaci kuma zaka ji kunnen ka ya fara ciwo shi ma alamu ne na cewa sauraron amfani da headphone din yana maka illa a cikin jikinka other things kuma da mutum zai iya gani shine misali idan lamarin ya kai ya shafi ah, Eh, kamar misali baka ji sosai za ka fara jin alamun baka ma son yin magana da mutane sosai saboda damuwa da ta kake yi ko da yaushe sai ka tambayi mutane akai akai wannan kuma wasu ma musamman manya har yakan kai su ga abin da ake kira depression shine kunci na rayuwa mutum ya rinka jin baya sha'awar komai a duniya saboda hmm. rashin ji din to wanda suke fuskantar wa'annan alamomin me ya kamata su yi to daga farko dai ya kamata gaskiya idan mutum ya fara samun irin wannan matsalolin lalle lalle ya saurara da amfani da headphones din sannan kuma idan ma zai amfani da shi akwai headphones masu kyau waɗanda suke suna kaman cancelling din suna da tsada amma kuma suna cancelling din noise suna canceling din ƙara zaki haka na background so wannan zai janyo mutum ya dan samu dan sauki sauki sannan kuma ya kasance mutum koda zai saurara ya ringa saurara lokaci kalilan so idan kuma ba haka ba idan a gama da wannan kuma ya kamata mutum zai iya zuwa wurin likita dan ya gwada masa kunnen sa ya ga yanayin jin sa yake yana buƙatar ne sai an saka masa kamar irin sai hearing aid akwai abin da ake saka wanda zai taimaka mutum wurin ƙara saurari to idan likita ya auna ya ga cewa ya kamata a saka mutum wannan abun ko kuma akwai wani aiki da ya kamata a masa dan yi masa maganin wannan rashin ji din mm. to shi wannan shi zai fi gaskiya to ina jin gashi nan mun fara samun kira to ina jin ya tsinki to zara kamar na kina da tambaya wajen likita ko haka ne to um, likita kamar um, wanda ba sa sa headphones ba akwai wanda in za su yi kallo sai sun cika bolum din tv ko rediyon su eh shi ma nan kamar yadda nake magana ya eh, kai shi ma nan kin ga alamu ne na cewa kunnen mutum yana dan samun matsala idan har mm. sai ka daga murya volume na TV ko wannan ta fi karfin ah, yanda ya kamata mutane da yawa su saurara misali al'adance mm-hmm. ba a kai volume kai can karshe amma idan sai kai wannan kada in tsinke ka ga wani ya dade kan layi daga Plateau State bari mu ji me yake so ya tambaye ka assalamu alaikum Wa alaikum salam anti hajiya aka yi ne. Barka ka dai wake magana. Ibrahim Musa wada daga barikin ladi jihar Filato. To barka ka dai likita na sauraron ka. To da Allah wai ni ina tambaya wai ana cewa idan mutum yana sa yafis a kan kunnewa yana kure volume yana kawo mai damuwa kamar wanda ya rage shi kuma ya fa kamar ya sa kamar bolin da ya lamari yake ne da Allah. To likita gare ka. Kamar muka yi magana dai ya kamata a ce ko da dai volume din ba shi da yawa sosai ka ba kakka ji kakka ji shi ya dauki lokaci misali a dauki awa uku awa hudu ana jin ana jin music a lokaci guda hakan zai iya janyo mutum illa saboda tsawon lokacin da mutum ya dauka tsawon lokacin da zai iya samun matsala a kunnensa akwai guideline wanda suke maganar misali volume daya bai kamata a ce ya wuce mm, likita na baka bayani mm. Mm. da to wannan haka ya kamata kamata a ce ko da yaushe idan ya danganta da yawan volume din idan volume din ba shi da yawa sosai babu matsala mutum ya saurare shi amma ko ma dai ba shi da yawan kamata a ce kana mutum ya saurare shi ya kai lokaci ne tsayi sosai kamata ya dinga daukan hutu ga wani nan daga yobi salamu alaikum amma alaikum salam. Malama ne na sake dawa dan gwata Karaso ne daga jihar Yobe. To barka da dawowa ga likita nan mun same shi yanzu. Eh, na ga tambata ga likita na'am wani lokacin idan na idan na je kiɗa daga airpis idan na cire sai inji kun yana si kamar yadda kika faɗa da farkon na to me yake ta irin wannan abu eh to wannan shine zai kamar yadda na faɗa alamun cewa kunnen yana samun kana samun matsala saboda wannan sauraron da kake ji alamu ne na cewa ya kamata lallai ka rage sauraron ko kuma ka rage sauraron ka rage kuma volume din da kake saurari sannan kuma ka rage tsawon lokacin da kake kake dauka kana saurari. to ga ah, wani kira mm. Mm. ina jin ma ya tsinki To, dakta ina jin ma bai ma dan minti ɗaya dan rage mana ba wani kira za ka yi ma matasa akan wannan lamarin da ya kamata ka kaman wannan da muka tambaye su a shafin mana abota yawancin su suna mm. cewa sun sani da ma ra'ayin da hawa ta ji mana amma kuma still suna ci gaba da wannan ɗabi'a wani kira za ka masu da kasi wasa da lafiyar su. kungiyar lafiya ta duniya ta faɗa kusan akalla ana tsammanin kusan mutum biliyan ɗaya a duniya shine kamar misali kaso ɗaya bisa shidan mutane suna samun matsalar kunne saboda su yawan sauraron eh, kiɗa a headphone duk da kiɗan yana kawo mutum ɗan kwanciyar hankali amma kuma ya kamata idan kirana na karshe shine ya kasance mutum yana ba da hutu a yadda yake sauraro don in ka saurara bayan awa daya ka ajiye ka yi minti biyar minti goma ba ka saurare sannan ka kara sakawa so wannan shine zai taimaka wurin kare maka lafiyar kunnanka mm-hmm. sannan kuma kada ka saka volume ya yi tsayi ya yawa sosai kada ya wuce rabi likita daga ƙarshe tsora muna da minti ɗaya na ce ba wani to awon da za ake yi da kunne kamar yanzu in sun samu matsalan akwai yadda za su je a auna kunnen su a ga kamar ko a ce labin tsin ko wani abu haka kwarai da gaske sosai ma kuwa a asibiti ana auna a ga yanayin jin ka yake mm. ai shi suke idan suka auna suka ga yanayin jin ka yake shine za su ga me ya kamata su yi maka ko za su baka implant ko za su baka kamar misali hearing aid ne ko kuma a wasu shawarwari da za su baka wurin taimaka maka wurin gyara jinka. To likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. Amin. To jama'a duka annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin. Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. gaban su kwarai ba za su bari